a yanzu ne dai ya riga an shiga wani gagarumin dambe tsakanin hautar sakido da hautar mai takwasara inda hautar sakido shi ne baki rasa da bakin wando hautar mai takwasara shi ne dogo lauka-lauka da hannun dai ana wayo-wayo hautar sakido da hautar mai takwasara hautar sakido da hautar mai takwasara a bada da ne a wuta da gudu ko bada da gudu ya ƙare da hannun dai अवतर से चीज आसम में तथा कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडर कसा कैलेंडस को चला कैलेंडस कैलेंडस कैलेंडर अवतर से चीज लगेंगे तो आ गई दार्शनिक पता है a kai saki ne domin a yi ayayya da wani ba a gwai shagon ɗan ta gaye shi ma ya riga shi ne ta hanyar da a kai saki ne ta sama ta kwasara ta hanyar da kai a kai saki ya sa kafa ya shura amma ta hanyar da ta hanyar da a saki a saki a saki a saki ba ko kowa ba ce kare ne kare ne a saki ba ko kowa ba ce ba da yara cikin kuwa ya an kai ga an ka sarki da Allah a saki a kai ta kiro da alkalin ta kwakwara inda ba haɗo ya riga shiga tsakiyar su kuma ya ce su za a hankali su yi dambe a barin kokowa da Allah a daina kokowa a madara ya huta da gudu ko madara gudu ya ɗari autar Sakiru da autar mai takwasara kura ku ɗabi ne ya yi ci, ga yi dai autar sakino da autar mai takwasara kai kai kai a kwata kari kai kai kai a saki ko saki அசைக்கு விழாமலா அசைக்கு விழா an dawo uku kuma ta ƙarshe tsakanin hausar sakido da shida shagon mai takwasara. sarki ne da shagon mai takwasara amma da ya wuta da gudu autar ne da shagon mai takwasara ga yanar dai ga yanar da alayi autar ne da shagon mai takwasara ga yanar da inda shagon mai takwasara shi ke kai dambe autar sakido da kyafin ba ga yanar da an kama a rinja a ta tura Thank you. ta aiki da kake shi ku bar shi aka nan huta sanan da hannu ya ku kun da ta da dai kun da ta da dai Kun ta rasa shi ne na jan wando mai dan wando shi an fa hagu kuma annanin shi abun ɗan tagai a yanzu tsakanin ba hagu ɗan tagai ne da shi da shagon shafin ta rasa shi ne za a riga a yi wa gargin duba a kuya guda kuya goma sha uku da yanzu dai wannan ba hagu ne wannan ba dami da yanzu dai kuma ana so a game hannuwa a ɗauko a ne a rera mu gani kai shago san fitar rasa ya riga ta ce bago bugu amma bago ya ce na gani ne gani ne tsakanin bago dan tiraye da shago san fitar rasa ya ga dawo ta bago nan ta dawo da shago san fitar rasa a bada ya huta da hudu gani ne gani ne

ganin da alaita an kuma ga an haɗa hannuwa ba ta mafi ba sai ta gari shagon sarkin ta rasa da babin nan ta gari shagon sarkin ta to a game mana a game to bayan ya ce a yi amarya shagon sarkin ta rasa ya yadda da yanar da yanzu ina ganin kofin yin kashi da Allah ta shagon kirkin tarasa da babin nan ta gai gane ne shagon kirkin tarasa da babin nan ta gai an kuma da hanyar mana koyar da ya take na kamar da kada amma kuma shagon kirkin tarasa ya ce ba hagu da jare garinsa gane da yanar shagon kirkin tarasa da babin nan ta gai a wai

yanzu dai abin da ya hauwa dogo gaya maku to gaskiya bai ga muku ƙarya akwai jami sawa wurin waɗanda su tuɗe ba akwai goma da waɗanda ba su tuɗe ba kuma wasu na tafi ka hanya gobe za a yi dambe ƙarfe hudu mu muna nan ne yanga hudu da rabi za a fara dambe matasa ƙarfe biyar a yi na manya su shagiyar mota suna kan hanya a so ka hagar ko a automan autan ga kuma bakon yan sanda su ma suna na akan hanya suna wa suna na akan hanya to ana gaya muku sawa suna ta gurma da na tafi ta a yanzu ne kun da ji jama suna ka haya gurma da shi ma kansu suna ka haya da haka gobe da Allah ya riga guda muna karfe hudu da rabi za a koma dandan matasa